safiyar lahadi shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 258 cikin jerengen darussa daga littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakari zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da tsarin rayuwarsa da al'amuransa da bayani akan yadda ya gudanar da hulɗarsa da jama'a malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya a lokacin da ya je kasar makka dan aikin haji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah subhanahu ta'ala ya saka mishi alkhairi muna ci gaba da bibiyan wannan babban malami al-imamu ibnu qayyim al-jawziya a inda yake mana tarihi game da yakin hudaybiya ko kuma sulhu na hudaybiya da bayani akan fa'idoji waɗanda ke cikin wannan yaƙi za mu tashi a inda mala yake cewa wa min hastashbabu mughayagati a ada'illahi fa inna Nabiya sallallahu alaihi wa wa sallama أهدا في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فدة يغيب به المشركين وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال عز وجل ذلك بأنه بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين ما لن يكي ومنها daga cikin fa'idojin da aka samu a wannan sulhu na Hudaybiya istihbabu mughayabati a'da'illahi halaccin wato musulmi su aikata wani abu da gangan dan su kuntata wa kafirai dan a sa kafirai su ji haushi a cikin littafin madarijus salikina na ibn qayyim jawziya yayi kwatankwacin wannan magana har yake cewa wannan yana daga cikin babuka na ibada wanda la arifuhu illa qalilun minan nas bautawa Allah ta hanyar sanya kafirai su zama a cikin kunci mai da su kasa wulaƙanta su Ya ce to wani babi ne daga cikin babuka na ubudiyya amma mafi mutane ba su san da shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan abun a nan. fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallama ahada fi jumlati hadiyi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga cikin hadayar da yayi wato ya yanka a wannan a umara akwai jamalan li'abi jahal wani raƙumi na abu jahal wanda yana cikin ganimar da aka samu a yakin badar fi amfihi burratun min fidda wanda a jikin hancin raƙumin akwai wani zobe wanda aka makala wa raƙumin zobe na azurfa ya gairu bihil mushrikina annabi sallallahu alaihi wasallama ya soke wannan raƙumi kafirai suna ganin raƙumin nan sun sarrakumin sun shugaban shugabansu ne wanda aka shi a badar kuma sun san dama cewa an kame raƙumin a cikin dukiyar ganima da musulmai suka samu da suka ga an yi haka sai suka ji bakin ciki suka ji damuwa wa qad qala Allahu ta'ala fi sifatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi dama kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fatih ya ambaci siffar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mu'mine da Allah yake cewa wa matsaluhun fil injili ka zar'in akhra da shat'ahu kwatancen da aka yi game da muminai a cikin injila ka zar'in kaman tsiro ne akhra da shat'ahu ya fitar da ainihin tsaraf shat'ahu shine eh, ƴaƴansa ko tushiyarsa ko eh, abin nan ko reshensa fa'azarahu kuma yayi ƙarfi ya yayi ƙarfi sosai fastawa ala suqi ya daidaitu akan ainihin itacensa ko zangarniyarsa yu'jibu zurra. yana burge manoma li da bihim al Allah ya bai mu'mine wannan siffa ne ta ana ganin su ɗan kaɗan ba su da ƙarfi kamar da ake ganin sabuwar shuka ɗan ƙanƙanwa ba ta da ƙarfi amma ana nan ana nan za a ganta ta tsira ta tsira ta yi girma ta zama bishiya mai ƙarfi ta zama bishiya mai ba da inuwa ta zama bishiya mai ɗan itace to haka mu'mine suke suna yan kaɗan ana ganin su ana raina su ana ganin ba su ba har su girma su ƙarfi sai kafirai su dinga jin haushi kaga Allah ya siffanta muminai da wannan siffa da kuma faɗin Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba da yake cewa zalika bi annahum yadda abin yake saboda su muminai la yusibuhum zama'un babu wata kishirwa da za su ji wala nasabun ko wata wahala wala makhmasatun ko yunwa fi sabilillahi wanda suka ji sakamakon fita jihadi wala ya tsauna mawdi'an babu kuma wata ƙasa ko wani fage ko wani kwazazzabo wanda za su taka da kafarsu ya ghidul kuffara wanda in suka shiga wannan ƙasa kafirai za su ji baƙin ciki cewa imani da musulunci ya kai wannan ƙasa wala nuna min aduwin naila babu kuma abin da za su samu na nasara game da abokan gabansu illa kutiba lahum bihi amalun salihin sai an rubuta musu ladan aiki na gari inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinina Allah baya tawarwarar da ladan aikin masu kyautatawa wannan aya ta zo a gan bayani game da falalar jihadi amma mahallin shahid a cikin ta shine da Allah ya ce yaghidul kuffara wala yatauna mawdi'an yaghidul kuffara ina fata mun gane wannan don haka wannan fa'ida ce muhimmiya cewa yana daga cikin abin da aka samu a wannan yaƙi shine halittun yin wani abu wanda aka san zai bai wa kafirai haushi ya sa su ji ƙasƙanci wamin ha an na amirar jaishi yan bagi lahu an yaba aka da uyuna a mamahu na hawa al'adu daga cikin fawa'id ɗin kuma shine shugaban sojoji kwamanda yana da kyau a gare shi ya dace ya zama cewa yana da 'yan leƙen asiri wanda za su rigaye shi su je su shiga cikin abokan gaba su jiyo masa asirinsu wamin ha daga ci kuma anna listi'anata bil mushrikil ma'muni fil jihadi ja'izatun inda al-haja akwai halaccin wato neman agaji da neman taimako da cin moriyar wani amintacce mushriki a wurin jihadi aslan ana jihadi ne da muminai kuma wani kafiri ma ya taba zuwa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan shiga cikin rundunar kan je jihadi annabi ya ce inni la asta'inu bi mushrikin bana neman taimakon mushriki to amma ana iya samun istisna'at wato wata togaciya shine kamar abin da ya faru a nan idan shugaban sojoji na musulmai ya ga ga wani kafiri a cikin abokan gaba amma kafirin amintacce ne za a iya bashi shi dama yi musulmai musulmai leƙen asiri ko ya ba su wata ma'aluma ya ba su wani information muhimmi to ya halatta a karba daga gare shi shi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi anan ina hujja akan haka kai ibn qayyim sai ce li anna ainahu khuzai saboda wannan dan leken asiri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan kabilar banu khuza'a din shine budayl bin warqa mun ji shi a baya budayl ibn warqa ibn amr al-khuzai wanda a lokacin bai riga ya musulunta ba daga baya ya musulunta da shi da babansa da ɗan uwansa duka sun musulunta kuma har ma imamul bukhari a cikin attarihul kabir ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba amincewa da shi akan rukun gabaki ɗaya ganima ta hawa ya ce ka je ka jira da wannan ganima a ji'in rana har na iso sannan na zo na raba ta kaga yana cewa amintaccen mutum ne yake nan tun kafin ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya amince da shi ballantana kuma bayan ya musulunta a malamai sun yi sabani game da lokacin rasuwarsa galibin malaman tarihi suna ganin ya rasu ne kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa a sa'ad da ya rasu ma ya rasu ne tsoho ɗan shekara kamar 98 akwai tarihin sa a cikin littafin al'usaba fi tamiris sahaba na ibn hajjirin rahmatullahi alaihi to wannan mutumi da ibn warqa ibn amrin a wannan lokacin kana kafiran izaka a lokacin bai musulunta ba wa fihi min maslaha annahu aqrabu ila ikhtilafihi bil aduwi wa akhdhihi akbari daga cikin maslahar a ce an samu kafiri wanda zai leko asiri ya gawa musulmai shine shi yana da saukin ya shiga cikin kafiran tunda suna ganin shi dan uwansu ne a zahiri yana da saukin ya jiyo labarin inda an aika da musulmi wanda suka san shi kaga ko da sun bashi ya shiga cikinsu to za su iya bakinsu in sun gan shi ko kuma hala shigarsa na iya janyo mushi, wato kisa ko kamu ko ɗauri ko makamancin haka to da haka idan shugaba ya samu ‘yan leƙen asiri a cikin abokan gabarsa to wannan ya fi aminci gare shi ah, ta fuskar su jiyo mushi labarai ta fuskar kuma in ma an kama su ba sojojin shi kama ba yanzu ina fata mun gane wa minha daga ciki har ila yau istihbabu mashwaratil imami ra'iyatahu wa jayshahu istikhrajan liwajhi ar-ra'yi wa istitabatan li nufusihim wa amanan li atbi li atbihim wa ta'arrufan li maslahatin taqussu bi ilmiha yahtassu bi ilmiha ba'dhum duna ba'd li لأمر rabbi. في قوله تعالى وشاورهم في الأمر وقد مدها سبحانه وتعالى عباده بقوله وأمرهم شورى بينهم ما لا يسير كسكن فائدة وأن يأتي نائنهم وترسله ليبيا استهباب مشورة الإمام رعيته وجيشه mustahabbi ne shugaba ya dinga neman shawara a gun talakawansa mustahabbi ne kwamandan yaƙi na musulmai ya dinga neman shawara ya dinga ƙoƙarin jin ra'ayin sojojinsa istikhrajan liwajihin ra'ayi zai yi haka ne dan kokarin fitar da fuska mafi kyau ta abin da ya kamata a ɗauka na ra'ayi ko abin da ya kamata a ɗauka na wani mataki ko wani decision wastitabatan li domin kuma ya dinga dadada musu zukata a ɗabi'ar ɗan adam idan ana neman shawararsa zai dinga jin cewa to shi ma a shi mutum ne mai muhimmanci shi ma ashe an san darajarsa ashe ba a wulaƙanta shi ba ku sai ya ji daɗi ya ga cewa an ba shi mutunci in aka mai aka san haka kuma to zai ga cewa ba a san darajar shi ba ba a damu da shi ba zai ji kunci zai ji damuwa don haka dinga samun wannan rarrabuwa ta jin kuncin juna a tsakanin musulmai to an samu matsala wa amanan li atbihim don kuma ya amintu daga sukarsu da yi mishi raddi da za su dinga yi da ainihin yi mishi adawa al'atab za su dinga yin Allah wadare da abin da yake wa ta'arrufan li maslahatin yahtassu bi ilmiha ba'dun duna ba'd dan kuma ya san yadda zai yi ya fahimci wani abu wanda a cikin wannan abun tayyu Allah ya kebance wasu da ilimi wasu kuma bai keɓance su da shi ba akwai abin da wani ya sani wani bai sani ba ta yi shushu gaban bai sani ba wani kuma a cikin mabiya ya sani don ya tambaya sai a faɗa masa sannan malam ya ce a wamtitalan la'amurin rabbi fi ƙauni ta'ala don kuma aikata faɗar Allah bin umarnin abin da Allah ya faɗa a cikin faɗinsa da Allah yake cewa wa shawarhum fil amr ka shawarce su game da al'amari da kuma wa qad madaha Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bi qawli kasancewar Allah subhanahu ta'ala ya yabi mu'minai da cewa wa amruhun shura bainahum al'amarin mu'minai shawara ne a su wannan gaba tana da muhimmanci da haka zamu ga cewa malaman tafsiri sun yi maganganu sosai akan wannan aya wa shawarhun fil amri alal misali ibnu atiya yana cewa ashura min qawaid shari'ati wa azaim al-ahkam shura yin shawara da waɗanda suke ulul amri wal nahyi ko ulul nuha masu hankali masu fada aji malamai masana da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki akan abin da ake neman shawara game da shi to wannan yana daga cikin ka'idoji na addinin musulunci yana daga cikin muhimman hukunce-hukunce na musulunci ya ce man la yastashiru ahlal ilmi wad-dini fa azluhu wajib da za a samu shugaba wanda shi kwata-kwata baya shawara da masana baya shawara da waɗanda suka san abin da ake magana a kai to wannan shugaba ya wajaba a cire shi musulmi za su iya ɗaukar matakin cewa to wannan bai dace da ƙa'ida ko ɗabi'a shugabanci ba a cire shi daga shugabanci da za a samu wani shugaba a wata jiha ko a wani gari ko a wata makaranta ko a wata hukuma ko wani ƙauye ko wani irin shugaba ne ya zama daga cikin ɗabi'arsa shi bai yarda ya ji shawarar kowa ba ba ya jin maganar kowa to wannan ya ɗauki ɗaya daga cikin halaye wanda a shar'ance ya halasta a cire shi daga wannan shugabanci. larabawa suna cewa a cikin karin maganarsu man ujiba bi ra'ayihi dalla duk wanda yake ganin tunanin shi na burge shi babu wanda ya iya ce shi to wannan ya bata na daga cikin alama bata ya zama kana tunanin babu wanda ya iya babu wanda zai faɗi wata magana mai kyau sai kai babu wanda ya san abin da yake yi sai kai kai kaɗai ka iya to wannan alama ce daga cikin alamun bata zama. da aka mu kiyaye ko a gidanka ne ko a kasuwa ne kana da yara ko a kamfaninka ne ko a ofishinka ne ko kai ne headmaster ko principal ko director a wata ma'aikata ko education secretary ko wane ne kai ka kula da waɗanda suke kusa da kai mukarrabanka wajen nuna musu cewa A eh, su ma mutane ne masu ilimi masu hankali wanda suka iya kuma wata rana za su zauna a kujerar kaɗin nan ka yi amfani da ra'ayi aikin zai maka sauƙi tunanin zai maka sauƙi ka ba su dama su faɗi ra'ayinsu kuma wanda ra'ayin shi yake mai kyau to ka karɓa kuma ka yaba kai kuma wanda ake neman shawara abun ka kamar da kaida ta nuna al-mustasharu mu'tamanu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yana daga cikin hadisai na al-amsalun nabawiyya alaihi salatu wassalam kaida ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda aka nemi shawara abun shi to abun amincewa ne ma'ana haka dole ka faɗi gaskiyar da ka sani kar ka faɗi abin da wai kawai zai burge shi shugaban ko kuma ka kalli ina ya karkata ka ba shi shawara zaliki mutane suna yin irin wannan ma ne mu shawara su kawai sai su lura ina ne mai ba mai neman shawara ya karkata sai su ingiza shi nan daga baya kuma su koma gefe suna cewa to mun ga mai abin da muke ganin shi yake so ne kawai to wannan wannan cin amana ne sai ka faɗa abin da ka gamsu da shi da kuma hujjojinka don haka a wannan ƙa'ida take da muhimmanci kwarai da gaske malam da ake ce ma ibnu kuwai manda wani babban malami din nan yana faɗa a magana game da wannan matsala ta shawara yake cewa wajibun alal wulati mushawaratul ulama'i wajibi ne ga shugabanni su dinga neman shawaran malamai fi ma la ya alamuna akan duk abin da kai shugaba baka sani ba sai ka tambayi malamai malamai na Allah ku ba mu fatawa meye ya kamata a yi wa fi ma ashkala alayhi da kuma duk abin da ya rikirkice ma kai shugaba sai ka nemi shawarar malamai min umurin dini, idan al'amarin ya shafi addini yace wa wujuhul jaysh ya kuma nemi shawara a gun manyan kwamandojin soja fi ma ya ta'allaku bil harbi ga abin da yake da alaka da yaƙe-yaƙe wa wujuhin nasi ya nemi shawara a gun shugabannin mutane fi ma ya ta'allaku bil masalihi wal umara ga abin da ya shafi maslahar rayuwa da kuma raya birane ma'ana kowaɗanne tawagar mutane in ka tashi yin aiki matsayinka na shugaba da ya shafi irinsu sai ka nemi shawara game da su aiki ya shafi addini sai ka tambayi malamai ya shafi kiwon lafiya sai ka tambayi likitoci ya shafi tsara birane da gidaje da kaza sai ka tambayi injiniyoyi da architect ya shafi shari'a ka tambayi lauyoyi dan haka za ka ga ai a ka'ida shugaba yana da ma wasu mutane waɗanda ake cewa masu ba su shawara amma sai aka yi abusing ɗin wannan abu sai aka waye gari kawai ya zama ana ba mutane ne kawai don su ci abinci wannan mukamin akwai gwamnan ma da in ya baku mukamin zai gaya muku cewa ba nemi shawara ku kowa ya je zaman shi kawai office ɗin shi duk wata ya shi imprint ɗin shi kawai da albashin shi ga motar ka a sa maka mai kai yawo a gari kana kana wa gwamna campaign amma ba a neman shawara ka kuma sunanka mai bai wa gwamna shawara akan misali a ce harkokin tsaro ko harkokin sadarwa amma kuma gwamnan ba zai nemi shawarar ka akan komai ba in ma ka bayar kayi ne to ga wannan ba shi ne gaskiya ba Da haka ya kamata shugabanni a kowane mataki su san wannan zaka ga duk shugaban da ya ainihin kware wajen neman shawara za ga mulkin shi zai kyau wanda ake kwatance da shi shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab da ya hau halifanci manyan sahabban nan ma sai da ya sa musu ‘yan bago a kan barin madina in kai sahabi ne babba daga cikin almuhajiruna wal daga cikin asabiqun al-awwalun ba ka fita daga garin madina ka je ko da aikin hajji ko umara sai ka nemi pass a gurin umar sai ya yi daga saboda koyaushe yana iya neman ka da ka sa aliyu su ainihin wato usmanu su kan su su abraman dan au kullum suna makale da shi haka malamai ya ja su a jika su ibn abbas su aisha ya aika mata da tambaya su nawa haka ko nan kusan ka ɗauki mulkin sardauna za ka sardauna ya mulki mai kyau za ka yana da gaskiya abin da ya kamata shugabanni su gane a kowane mataki neman shawara domin kai ba sufa shiban bane kai ba insanun kharik bane kai ma insan ne min lahamin wa damin mutum ne kamar kowa a jikinka akwai jini da tsoka da kashi da fitsari baka da wata kwakwalwa da ta wuce ta sauran mutane ta yi kuma a cikin da zaka nemi shawararsu sai Allah ya wani fatahi na wani abu wanda zai wayi gari ya zama mai armashi ko abin yabo a cikin politics da kai making kamar yadda yanzu ake yaban sardauna ai kaga ba abubuwan da yanke na hukunce hukunce da matakan da ya dauka da ayyukan da yayi mafi yawan su shawarwari ne na malamai irin su Abubakar Gumi Allah ya gafarta musu gaba daya amma yanzu in an tashi za a ce ne sardauna ne yayi kai za ka yi takin kredit ɗin kamar yadda wanda bai yi abin arziki ba shi ma za a ce shi ne bai yi ba ba za a ce malaman zamanin shi ne ba su ba ina fata mun gane wannan da aka sarakuna a zamun na baya sun kware wajen neman shawarwari kuma sun samu alfai a cikin mulkinsu to haka yanzu ma to ba sarakuna ba hatta a gidanka ka dinga neman shawara a gun masu hankalin cikin gidan da wanda suka kware game da al'amuran cikin gidan don matarka ta fi ka sanin sirrin kicin dole ka nemi shawara ka game da sirrin kicin game da sutura game da kaza wataƙila ko ɗanka ko ƴarka ya san wani abu da Allah bai sanar shi ka ba ka nemi shawaran shi game da haka kai ne limamin juma'a kai ne limamin hamsu salawat kana da na'ibai kana da abokan aiki da mamu babu laifi ka nemi shawararsu akan wani abu da ya shafi abin da kuke gudanarwa gyaran masallaci ko wani karantarwa da za a yi ko yanayin da ya kamata a gudana a kan shi ko wani abu makamancin haka wannan dai ka'ida ce mai muhimmanci kwarai da gaske da haka da Allah ya ce wa sai a malamai suka ce Allah subhanahu ta'ala ya lissafa abubuwa guda uku ne kuma matakai ne guda uku da Allah ya ce fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ibn al-qayyim a wani wuri cikin littafansa ba ba anan ba yake fadan cewa wannan ka'ida tana nuni zuwa ga cewa abu na farko da za kai musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama shine kai musu ahuwa akan kurakuran da suke maka na rayuwa na yau da kullum idan suka wuce wannan matakin sai kuma ka nema musu gafara a wurin Allah akan kurakuran da suke wa Allah subhanahu wataala fa'fu anhum wastaghfir lahum to idan suka samu waɗannan matakan guda biyu to yanzu sun cancanci ka nemi shawararsu wato sai mutumin da kuka zauna da shi kuka fahimci juna kuma ka fahimci cewa ya san muhimmancin addininsa to mataki na uku sannan sai ka nemi shawararsa ma'ana sai ya san abin da yake addini kuma ya iya rayuwa yana da ilimin abin da ake neman shawarar sannan za a kai ga matakin neman shawara daga gare shi ba kowa bane kina ake neman shawara daga gare shi idan ba a nema daga gunka ba ko ya halasta kai balantiya ka kai shawara, eh ya halasta idan za ka iya kai ta inda ya kamata idan ka ga inda ya dace ka kai shawara kuma ka tantanta ka kai ko da ba a nema a gunka ba babu laifi ka kai irin wannan shawara amma abinda ba a yadda ba shine ka je ka dinga bayanin shawara a inda ba na ake bukata ba ma'ana ka je gidan rediyo ka sai airtime kai ta magana ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza me kun ka gaya wanda ya kamata su ji din wannan mutane ba ta wannan shari'a ba ta kallon shi a matsayin shawara tana kallon shi a matsayin ta'ayir ina fata mun gane wannan karanta littafin ainihin wato ibn rajab al-farq bainal ah, nasihati wat ta'ayir akwai babban malami as-sallabi Muhammad ibn Ali as-Sallabi yana da littafi musamman sunan shi kenan ashura. shura juz'i kankani haka yana da kyau daliban ilimi su koma su karanta littafin muna nan da shi a wannan maktaba ta makarantar mu ta Darul Hadith Salafiyya Allah ya sa mu dace malam yace wa min minha jawabu sabi zararil mushrikina idan faradu ar-rijalihim qabla muqatalati rijal wannan yana nuni zuwa ga halaccin kuma za a iya kama bayi na ƴaƴa da matan mushrikai idan an gansu daban ba a wurin da aka yakin ba an tafi yaki sai kuma aka je aka fara ganin 'ya'ya da mata za a iya kama su ba sai an gama yakin ba ba kuma sai suna cikin rundunar yakin ba ya halatta a yi haka wa minha daga ciki akwai raddul kalamin wa launu siba ila gairin mukallafi tun kuɗe magana ta ɓarna, ko da kuwa an danganta magana ta ɓarna zuwa ga wanda shari'a ba ta hau kan shi ba idan aka samu wannan fa innahum lamma qalu khala'atil qaswa yayin da sahabbai suka ce qaswa ta yi tutsu ta ƙi tafiya ta yi turjiya ya'ani haranat wa allahat ma'ana ta kate ta ƙi tafiya falam tasir tafiya ba wal khila'u fil ibli bi kasr al kha'i wal maddi nadhiru hirani fil khayl aka ce al khila'u game da raƙuma za ka yi maka'un wannan haka ɗai mai ruwa za ka mashi wasali ƙasa sannan a jamar da a ce khila'u ya ce nabirul hirani fil ɗaya yake da abin da za a faɗa idan doki ne ya tafiya sai a ce ya yi hira idan raƙuma ce sai a ce ta yi khila dukan shi ne tutsu ko tarjiya su ƙi tafiya falon ma. nasabu ila naqati ma laysa min khuluqiha yayin da wasu sahabbai suka danganta wannan raƙuma, abinda baya cikin halittata wa tabi'iha baya cikin dabi'arta raddahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tunkude wannan magana wa qala yace ma khala'at wa ma zaka laha bi khuluqin a a batai tutsu ba kuma wannan ba dabi'arta bane to yana cewa idan aka danganta wata magana wadda ba gaskiya ba ga wani idan mutum ne ka ga dama babu wani magana na kokonto akan kai in ka san ba gaskiya ba ne ka tunkuɗe magana to idan ku ba mutum ba ne ba gida ne ko mota ko raƙumi wani jima'a wanda ba yi da taklifi a kansa ko za a bar magana haka ba za a bata haka ba nan ma za a tunkuɗe wannan magana saboda a cire mummunan tunani daga ƙwaƙwalwar musulmi summa akhbara sallallahu alaihi wasallam an sababi burukiha sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma sababin da yasa tayi haka wa annal ladhi habata al-fila an makkata habasaha kuma Allah subhanahu wata'ala wanda ya hana giwan nan ta abrahata ta je cikin garin makka ta yi barna to kuma shine ya hana wannan raƙuma shiga lil hikmati al-azimati allati zaharat zaharat sababu bi sababi habsiha saboda hikima mai girma da ta bayyana sakamakon habasin da aka mata wa ma jara ba da abin da biyu baya na sulhu din wa minha daga cikin waɗannan hikimomi akwai anna tasmiyata ma yulabisuhu ar-rajul min marakibihi wa nahwiha sunnatu babu laifi ka sanya wa abin da kake mu'amala da shi wani suna na musamman raƙumi ko doki ko karangadi ko motarka ko agogonka ko gidanka ya zama yana da wani suna bayan raƙumi shine saboda gashi an sa mata suna alkaswa keke ba kana da keke zaka yi sa mata wani suna pet name ko ka sa wa kare kana da kare wanda yake ya halasta a shari'a ajiye shi a gida kana iya sa mai suna ko wata ya akuya ka sa mata suna ko kare amin ko kyanwa a ce kana da kyanwa kuma sunanta wani suna ne na musamman na yan gayu irin yadda ake da ne zaci sunanta farhan misali ba ka yan gayu suke yi ba ko kana da mota sai ka sa mata suna wani daban kamar wani irin suna ake sa mota a ce shiga ba biya <laughs> ko irin da ake ce mota nan ta yan sanda shiga ba biya fita da Allah ya isa eh, muna yara ko ta mota da ake ce ma gilma eh, mai sunanta station wagon irin pujo ta haya din shiga da alularka gagarin wannan sunayen babu laifi ya halatta wata inkiya ce da ake yi ma wasu irin ababen hawa ko abin nan da ake ce mata a kawo ruwa wata mota ce ake ce ma a kawo ruwa a ko ta mota da ake ce a kawo ruwa mai saurin konewa ɗin tana saurin kama da wuta jefa mai ko yawa a kawo ruwa <laughs> duk ga sanar da za ka ji ya iri iri to wannan sunan ko ya halatta ko mun gane wasu inkiya ne a cikin yare da wani abu na armashi da mutane ke amfani da shi a bakunansu inda babu wani kalma na fasikanci ko fajirci a ciki to ya halatta da aka kana iya ka sanya wa dukkanin ababen da kake da su ka sa musu suna to haka imamu Bukhari ya mai babi na musamman akan sanya wa masallatai suna ya kawo wannan hadisi na tsere da aka yi na dawakai da raƙuma tsakanin masallaci kaza da masallaci kaza to sai zama masallaci bayan sunan shi na masallaci ana iya cewa masjidu fulanin ke masallacin alhaji haruna danja masallacin albani masallacin alhaji eh, sanatan kifa ya tari irin waɗannan ko alatan kifa ka yake cewa ko allah ya gafarta musu ana iya cewa masallacin eh, abuja masallacin sarkin kano ko mun gane bai saba da wa'annan annal masajida lillahi fara ta da umar allahi adam wallahu ta'ala malam ya ci gaba da cewa wa minha jawazul hilati halattin rantsuwa bal istihbabuhu alal khair addini kai mustahabbi ne ma kai rantsuwa idan akwai wani alkhairi a addinance a cikin rantsuwar allazi yuridu ta'kidahu abinda kake so ka kara mishi karfin magana za ka yi rantsuwa don ka kara wa wani abu na magana karfi وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا أن كياي رنطرنطي دمان زان الله صلى الله عليه وسلم يي وجن غدا 80 كيزن كلورا أتي أدر رايوان من زان الله صلى الله عليه وسلم يي رنسوا كما غدا 80 kaga yana nuna karancin rantsuwar da yake kenan sai in ya zama labudda kar ya zama duk magana kalma ɗaya bi sai ka ce wallahi tallahi na rantse da abin da zai kashe ni kuna ji ko na rantse muku da zafin Allah kar ka zama kana yawan haka musamman sai a cikin darasi ko fira wani ko ta iya ya ji gun budurwa kalmomin da zai faɗa sai ya zama rantsuwa ta fi sauran kalmomin yawa to wannan akwai alama na rashin wato ƙwarewa a magana ko ƙarancin vocabulary ko kuma tayyu akwai ƙarya a cikin abin da mutum yake tayyu da haka mu kiyaye mai yawan rantsuwa akwai alamar cewa bayi da sika akan abin da yake faɗi amma ya halatta a yi kuma mustahabbi ne sai malam yake cewa wa amarahu Allah ta'ala bil hilati ala tasdiqi ma akhbara bihi fi thalathati mawadi'a a wurare guda uku cikin alqur'ani Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rantse ma mutane da Allah dan tabbatar da gaskiyar abin da ya kawo fi surati yunusa wa saba'in wa taghabun ina ne waɗannan wurare a cikin sautin yunusa aya ta hamsin da uku faɗin Allah wa ya tambi'unaka a haƙƙun hu suna neman labari a wurinka suna tambayar ka wai ƙur'anin nan gaskiya ne sai Allah ya ce mushi ƙul ka ce da su i wa gaskiya ne na rantse muku da ubangiji na kaga umarni ne Allah ya mushi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin wallahi alqur'ani gaskiya ne kuma ku ba ku gagara ba wuri na ɗaya kenan wuri na biyu a cikin saba a cikin aya a faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa qaulu ta'ala da Allah yake cewa wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah yace kafirai suna cewa sam alkiyama ba ta riske mu ba sai Allah ce ka ce musu qul ka ce musu bala wa rabbi tabbas na rantsa muku da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi sai ka zo muku wa amma salika min suratul tagabuni a cikin aya ta bakwai fahiya shine fadin Allah da Allah yace za amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir Kafare suna cewa sam ba za a aike su ba za a ba za a tashi su ba kace musu na rantsa da ku wallahi sai an tashi ku kuma wallahi sai an ba ku labarin abu da kuke aikatawa kuma wannan abu ne mai sauki a wurin Allah al-imam ibn qayyim din nan Allah ya gafarta mishi da littafi na musamman mai suna aqsamul qur'an wanda yake magana akan rantsaran tsan da ke cikin alqur'ani fassarar ayoyi na rantsuwa suwal asr suwal fajiri da makamantansu ya fassara su ya faɗi hikimar da ke cikin su kuma suna nan da yawa cikin Za zaka ga Allah yakan yi rantsuwan ne akan al'amari mai girma kamar yadda anan ma al'amari ne mai girma ko ne tashin alkiyama ko al'amarin gaskata shi kanshi alkur'ani dama kuma waɗannan su ne abubuwa masu girma daga ci ababe mafiya girma da Alƙur'ani, ya magana a kai shi kanshi ƙur'ani ya kira tashin alkiyama da cewa abu ne mai girma amma ya tasa'alu an naba il'awi to idan abu ya girmama babu laifi kai rantsuwa ba sai gaban alƙali ba ba sai kayi alula ba ba sai ka ɗauko gafaka ko alkur'ani rubutun hannu ba za ka rantse ne da Allah ko ka rantse da wani cikin siffofin siffa cikin siffofin Allah ko sunayensa masu girma ina fata mun gane wannan amma ba a son yawaitawa wa minha daga ci kuma annal mushrikina wa ahlal bid'i wal fujuri wal bughati wal bughata wal zalama jama'a mu kalli wannan fa'ida tana da girma kwarai za ta warware mana wata mas'ala wadda take contemporary kafirai da 'yan bid'a da mutanen banza da azzalimai da macuta idza talabu amran yu'azzimuna fihi hurmatan min hurmatillahi ta'ala idan suka nemi wani al'amari a gun mutanen kirki a gun musulmai a gun shugaba wanda a cikin wannan abin da suka nema akwai girmama wata alfarma daga cikin alfarma addinin Allah ujibu ilaihi wa uqutuhu za a amsa musu kuma za a basu kafirai ne suke to mu yi yarjejeniya da ku akan a cikin mu duk wanda ya ƙara aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu kawo muku shi ko hukunta shi mu ma aka samu wani tuku ya aikata ya aibata annabi isa za mu za ku ba mu shi sai a yi da wannan saboda girmama annabta wasu yan bid'a ne sai suka ga cewa to suna yan bid'a kuma suka ga cewa to za mu yi taimakekeniya mu da ku ahlus sunna akan ai maganin wani wanda bid'a shi ta fita mu tsanani ma irin da aka ke ai Abu bar. ko ya halatta a haɗu da su yi wannan ko bai halatta ba ko mun gane ko ya halatta alus sunna su haɗu da yan ku da duk wani mai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alfarmata ko ko abin da ya kamata shine alus sunna su ce ba za mu haɗu da kowa akan yin wannan ba mu kadai mun isa tare da cewa ba su yi ba su kaɗaici da ƙaunar manzan Allah ba su alu sunna duk ne cewa shi musulmi ne yana ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai danganta yaya ne manifestation na ƙaunar me yake gani a matsayin abubuwan da ke fassara yana ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani musulmi da ke numfashi da zai ce bai ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ya halatta irin abin da yake faruwa a yanzu aka samu wani takadari ya dinga an tayo maganganu na banza zuwa ga janibin manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin kungiyoyin musulmai da dukkanin tafarkin da musulmai suke bi hankalin kowa ya tashi aka haɗu da gwamnati da ahlus sunna da ahlul bid'ah da ahlul ahwa'i da yan ba ruwana da kungiyoyi duka aka ce dole sai ya daina wannan abu har gwamnati ta goyi baya ta ce to ya daina aka ce a zo aiki. yi aka ce a yi kaza ai kaza to wasu a cikin mu ahlus sunna sai muke ganin cewa bai dace kwata-kwata a haɗa kai da duk wanda ba a suna ba wajen yin wannan abu shin wannan magana daidai ce ko ba daidai ba ce matsala ta italiya da dama mu gane matsala na istihari shin za a iya haɗuwa da wasu waɗanda ba irin ku ba akan maslaha ta gaba ɗaya kamar da anguwa a anguwa yanzu akwai anguwanni akwai security eh, committee akwai committee na marayu akwai na kaza shin ɗan salafiya ne kare a wannan kwamitin ko yin izala ne kadai duk wanda ke cikin anguwan stakeholder ne kai wata anguwan ma musulmai ne da kiristoci wasu anguwan kabilu ne daban-daban mutane ne masu tafarki daban-daban amma tun da kuna da tarayya akan manufar tsaro kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya irin wannan da yahudawa wanda su kafirai ne zuwan shi madina shin ko ya halatta ko bai halatta ba shine ibn qayyim yake cewa wannan abin ya halatta ina fata mun gane wannan ya halasta ahalus sunna su haɗa kai da waɗanda ba ahalus sunna ba don abin da aka tarayya da shi a kan shi na gaskiya domin su ma suna ganin wani abu a matsayin gaskiya kuma daga cikin fa'ida da ahalus sunna suka samu game da wannan shine akwai mutane da dama wanda za sun yadda ana aibata ahalus sunna da cewa ba sa son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma sai suka gane a shi ahalus sunna sune kan gaba wajen kaunar ma'aiki da kare shi hatta ƙungiyoyi daga cikin ƙungiyoyin 'yan bid'a sun yarda da wannan cewa sun yarda idan an zo za a yi irin wannan tattaunawa to malamai daga cikin ahlus sunna su ne jagaba wajen tattaunawa su za su iya wakiltar abin da ake sa wakilta na kare janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wani point ne aka yi Ya yace to wannan ya halatta ujibu ilaihi wa uqu za a amsa kuma a basu wannan bukatar wa u'inu alai za a taimake su akai idan ga wasu yara ta kadare a anguwa mashaya ɗan iska masu zaman banza sai suka zo suka same ka alga ta malam ya zuga shi watan azumi muna so zami wani aiki na musamman da zamu share kwatocin anguwan nan to muna so a ba mu aran abun nan kayan aikin masallaci da wulbaro da manjagara da tsintsiyoyi sai a ba su karka sai ɗan iskan banza ku je ku gama ku kai ma ƴan gwangwan su kamar yi gwanzon su sai ka ba su kuma gane a bugawa wa wulbaran iska a ba su kuɗi su sai abin nan omo da kilin duk su bi su gyara ko'ina uku da haka sai ka ga wasu sun dawo cikin mutanen girki don shi annabi sallallahu alaihi a irin rahamarsa zai kyamar kowa ya zo kusa da shi ya fahimci gaskiya jiba dai mutanen da suka yi la'ani mata da miji bayan fa gama la'ani annabi ya ce to shikenan ku tafi daga ran sai wuta bai ce musu haka bai ce hal baina kuma ta'ibu ba wanda zai tuba har yanzu ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallam so yake a tsira to kai da kake tutiyar kana bin tafarkin sa wajibi ne ka dauki wannan kaida malam yace wa in mana'u ghayra wa in muni'u ko koda kuwa ba za a ba su wani abu can daban wanda kuke da sabani akai ba tarayya da za ku yi da wasu waɗanda ba ahalus sunna ba ko wasu masu matsala bai nufin shi ke nan duk abin da suke akai kunya da bai nufin haka kuma daga cikin wato abin da za ka lura na hukunci mai tsanani da mutane suke masu cewa ai an yi tarayya da kafirai kaga wannan hukunci ne na na zalunci ba duk wanda yake cikin ƙungiyar ɗariƙa ne kafin mafi yawan mutane da ke cikin ɗariƙa musulmai ne mafi yawa fiye da kashi casa'in da biyar musulmai ne kafiran su ne asalin zindikan masu yin wannan faira da shashancin amma musulmai ne wasu jahilai ne wasu masu son zuciya ne wasu batattu ne akan wannan abin da suke amma dai musulmai to don kaka cewa an haɗa kai da kafirai ba ka mu mutane hukunci haka na ruwan sama ruwan damana ka ce ya bugi kowa ba daidai ba ne wannan hukuncin da ba fa ala ma fihi ta'zim hurmatin lahi ta'ala za a taimaka musu akan abin da aka san a cikin su a cikin shi akwai girmama janibin abin da Allah ya sa wa alfarma la ala kufrihim wa baghi ka a taimake su akan kafircin su da ta'addancin su wa yumnauna mimma su wa zalika duk abinda ba wannan ba ba za a ba su ba duk abinda zai taya su kafircin su ko fasikancin su ba za a goyi bayan su akai sai ce fa kullu man iltamasa almu'awanata ala mahbubillahi ta'ala murjin lahu ujiba ila zalika ka'inan man kun ji magana yace duk wanda ya nemi a taimaka mishi akan wani abin da Allah yake so wani abin da Allah ya yarda da shi ujiba ila zalika za a amsa mashi wannan neman taimakon ka'inan man kana kowane irin mutum ne kafiri ne fasiki ne dan bid'a ne kowane iri ne in dai zai zo ya ce ga wani abu jama'a wanda za a yi Allah yana son irin abu taimakon bayin Allah ne taimakon addinin Allah ne Kara addinin Allah Kara alfarmar annabawan Allah za a amsa mishi akan wannan ka'inan man malam ya tarattab ala i'anatihi ala zalika al-mahbubi mazbubun lillahi a azamu minhu matukar a cikin wannan abin garin taimaka mushi ba za a je a auka zuwa ga wani abu wanda ya fi wannan matsala wanda Allah baya so to wannan ko malamai su za su tantance me yawan wahala min adaqil mawadi'i wa as'ada shi da shi gulu kai ce kaga wannan matsayin yana da gaske abuwa masu zurfi masu kuma wahala fahimta zaka za ga mutane da dama ba sa fahimtar wannan za su kalli abin a zahiri cewa ya za a yi a haɗa kai da yan bid'a ai bid'a ce ba abu na farko da za ka fara ji a cikin kake kenan za ka ga bai dace ba saboda za su zo yi salatul fati su zo suna kaza suna kaza wanda ma wani yana ganin ko aure aka daura da ita wallahi ba zai karba ba irin wannan tunanin zai ta zuwa maka na hamasa ce saboda wuri ne daqiq wa sa'ab bal adab wa as'ab wa ashayha ala nufus kuma zukata tana kasa karban wannan zukatan mu'minai wannan na musu wahalar karba walidhalika baqa anhu min as-sahabati man baqa shi za sahabbai da dama daga cikin suka kasa karban wannan abu suka ji kunci wa qala umaru ma qala jibi umar dan khattab ji girman ilimin sa ji falala umar da ilhamar da Allah ke masa amma umar ya kasa fahimtar wannan abu shi yasa yayi ta ainihin wato jayayya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi jayayya da sayyidina abubakar a wannan waje hatta amila lahu a amalan ba'du har daga baya kamar yadda muka ji ambata yake sai da ya dinga sadaka yana azumi yana yanta bayi dan yi kafaran wannan laifin da yayi wasiddiqu talaqahu birrida wattaslim sai na shi kuma ya karɓi wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da shi ya karba ya yarda ya miƙa wuya wannan ka'ida fa ya ciro ta ne daga asalin yarda da annabi ya cewa a yarda cewa ba za a zubar da jini ba ya yarda ba za a zubar da jini a haramin Allah ba annabi yace ya yadda saboda girmama haramin Allah kuma dama ya faɗa tun farko yace in suka kawo min wata ka'ida kowace iri ce dan girmama wannan wurin zan karba sai na Umar yana ganin ya za a yi mu musulmi mu karbi kaskanci mu da muke kan gaskiya ka ce mana kai mafarki Allah ya ce mun shiga wannan waje da nasara ya za a yi mai da wannan zuciyar shi ta yi kunci ya kasa karba sai na ali zuciyar shi ta yi kunci shi ma dai yana rubutun ne kawai ba yadda ya iya sauran sahabbai suna gefe suna ta gunguna gunaguni suna ganin ba a kyauta ba sai na umar ya ce bai taba tunanin ko dai akwai shakka game da ingancin musulunci ba sai a rana to kaga in wannan ya zama ya kwanta daga sahabbai to wani wanda ba su ba ya fi saukin abin ya kasa fahimtarsa Za ka tausaya ma wanda bai fahimta ba ka kokari ka fahimta da shi karka dauki gaba da shi ina fata mun gane wannan hatta kana qalbuhu fihi ala qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na abakar ya zama zuciyarsa ta dace da abin da ke cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ajaba umara amma ta'ala anhu min zalika bi aini jawabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda dacewar zakatan ne sai na bakar ya iya bai wa umar amsa irin wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wa zalika yadullu ala anna siddiqa radiyallahu anhu afdalu sahabati wa akmalu wannan dalili ne akan cewa sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya fi sahabbai gaba ɗaya falala ya fi su karama dama kuma sahabbai dukkan su sun yadda cewa ya fi su zurfin ilimi wa arafun billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi sanin Allah ya fi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuhum bi dinihi ya fi sanin addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwamuhum bi mahabbihi ya fi su karfin ƙauna da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashadduhum muwafaqatan lahum ya fi sauran sahabbai tsananin dacewa da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika lam yas'al umaru amma arada lahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa siddiqahu khassa duna sa'ir sahabati ashabi shi za shi kuma umar bai tambayi kowa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar saboda waɗannan ya san su suka fi kowa fahimtar addini daga shi annabi babu wanda ya ƙara tambaya sai sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu da haka jama'a wannan yake ka'ida da malam ya fitar an kamar yadda ya faɗa ka'ida ce ne wahala fahimta ka'ida ce kuma take buƙatar malamai su za su bada hukunci a kanta ma'anan aka samu wata hadita irin wannan wadda ga musulmai ahlus sunna ga musulmai wanda ba sa cikin ahalus sunna amma sun hada akan wani ra'ayi guda daya wanda a cikin ra'ayin akwai taimakon addini akwai gyaran addini akwai kare martaba addini akwai kare alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin ash hada kai da su ayi wannan ko ba za a yi ba za a iya hada kai da su ayi kamar yadda aka yi game da wannan mas'ala ta ainihin wato wannan abu da ke faruwa a Kano kwanakin baya kamar yadda aka yi game da matsalar kokarin ya za a yi a dawo da sallah bayan corona haka aka haɗu da ahalus sunna da ƴan ɗariku da sauransu aka yi ta tattaunawa da gwamnati har aka gamsar da gwamnati akan cewa ta bari a ci gaba da buɗe masallatai a lokacin inda ahalus suna za su ce mu ba za mu haɗa kai da kowa ba to kaga sun rage ƙarfin wato muryar musulmai ɗin. domin yanzu tun daga nan an raba gida biyu kenan kuma a cikin ahlus sunna wani zai ce to ni kuma ina ganin dacewa a shiga cikin su kaga an sake samun darewa a cikin ahlus sunna to duk ana kallon waɗannan masalih din amma za ka ga ustazan ba su san waɗannan abubuwan ba da ka zai ga cewa ai wannan kawai wani koma baya ne wani wani wani fifa iya koma baya ne wato wani rashin fahimta addini to kai da kake wannan zafin kan ta kai ne baka fahimci addinin ina fata mun gane wannan ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين إلى الحديبية فقال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم daga cikin fawaid ɗin da aka samu a cikin wannan ainihin yaƙi shine cewa Annabi sallallahu alaihi ya karkata ɓangaren dama bangaren ainihin wato dama da shi a Hudaybiya anan yaya da zango Al-Imam Shafi'i kamar da yake cikin al a cikin juz'i na uku yake cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sansani wani bangaren sansanin yana cikin hillu ne wani bangaren kuma yana cikin harami to me hikimar haka sai shafi yake cewa a yace warawal imamu ahmadu fi hadhihi alqissa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil harami wa huwa muttarib fil hill annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu shafi al-imamu ahmad ya ruwaito daga hadisin miswar dan makrama da marwan dan haka wanda mun karanta shi a baya bangarorinsa ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallah ne a bangaren haram in kuma ya tashi kwanciya ko bacci sai kuma bangaren hillu shine wa huwa mutsaribun ai khaymatuhu fil hilli wajen kwanciyarsa a hillu ne amma inda suke yin sallah a harami to wannan daga cikin fa'idar da ke ciki kamar yadda shi shafi ya ambata a cikin al'ummu haka albaihaki ya ambata a wurare guda biyu daga shafi'i a cikin al wato a al-kubra cikin juz'i na biyar da kuma ma'rifatul asari wa sunan a cikin juz'i na bakwai haka al-imamu ahmad ya ruwaito haka abu dawuda da shi bai haƙi din da at-tabarani a cikin al al kabir haka al-imam al-fakihani a cikin akhbaru makka duka su ruwaito wannan riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan falalar sallah a harami ta ninninka falalar sallah a wajen harami to da ka yake kokarin yin sallah a cikin harami zai kawo mana hadisi kenan idan mutum yana kusa da harami babu laifi ya gidansa a wajen harami malaman farko suna ma yin haka saboda guje ma ninnin kawo kanshi zunubi idan yi laifi amma kuma da sani tashi yin sallah to sai ya shiga harami ya sallah ina fata mun gane wannan wannan yana nuni zuwa ga wajibi ne a kiyaye alamun haramun na Makka da na Madina a san ina ne sannan kuma wajibi ne a karantar da mutane falalar harami da abin da ya haramta a cikinsa don su kiyaye tsira sahabbai sun kasance suna yin wannan malaman farko da makamantansu sun kasance suna haka ne ke cewa wannan mutsarib nan da aka ce ba mutsarib na hadisi da ka sani ne? wato mutsarib ai inda aka buga kaima inda aka buga kaimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hilli hadisin yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal malam yace wa fi hadha kadilalati ala anna mudha'afatu salati bi makkah tata'allaq bi jami'il harami la yakhussu bihal la yakhussu bihal masjid alladhi huwa huwa makanu tawaf wannan yana nuni zuwa ga cewa falalar da aka faɗa game da sallah a harami cewa an yi sallah a harami salatun fi masjidi haza ko afdalu min alfi salatin illa fi masjidil haram mu zo mu ji lafazin da ya bi wani hadisi to kenan ba wurin tsawafin nan ai asalin masallacin harami shine maɓa ka'aba da kuma inda ake kewa yake da wafin nan ne asalin masallacin haram Tushin wannan wurin ka yake da wannan falalar ko ko ba shi kadai bane shi wannan dalili ne akan cewa ba wannan wurin kadai yake da falalar ba dukkanin haramin makka yana da wannan falalar wa na qawluhu kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace salatun fil harami afdalu min mi'ati salatin fi masjid a masallaci ne alfarma ta fi falala fiye da sallah guda ɗari a wani a masallaci na wannan hadisi shine nake ishara da zu riwayar Abu Dawuda da Ahmad da Baihaqi da Tabarani da Al-Fakihi a cikin akhbaru Makka hadisi ne kuma tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to can da yace a a a dilala da ya faɗa a cikin riwaya dake cikin Abu Dawuda da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal mai riwaya sai ya tambayi malamin su a tsa'u a wanda ya ruwaito hadisin daga Abdullahi dan Zubair yace mishi Allah ta malam ya aba Muhammad hadha al Labiyu ta tadhkuru fil haram wahadahu am harami shin wannan falalar ta shafi masallacin ne kaɗai ko dukkan harami sai yace balil haramu la baril haramu kullum, dukkan harami gaba ɗaya. fa harama kan masjidil harami domin shi haramin ga baki ɗayansa kamar masallaci mai alfarma ne shine gashi kuma malam sai ƙara kawo wannan magana ya ɗaure ta da ayoyi faɗin Allah subhanahu ta'ala fi qaulihi ta'ala fala ya masjidal fala harama da Allah ya ce kada a bar kafirai su kusanci masallaci mai harama ma'ana kada a basu shigo gan ga gaba gida ba da amihim haza ko kaga makka ne aka ce kasa shigo gaba ɗayanta domin ita ce masallacin wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah da yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram sarki ya tabbata ga Allah wanda ya dauki bawansa cikin dare ya tafiya da shi daga masallaci mai alfarma wa kana al-isra'u min baiti ummi hani kuma ya tabbata cewa Isra'il nan an yi shi ne daga gidan ummu hani'in yar uwar manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha amma aka ce minal masjidil haram to kenan masallaci ne alfarma shine gabaki da farfajiyar wato wannan a a ƙasa ta makka wanda kuma zaka ga an saka alamomin idan ka bar jidda ka kama hanyar makka zaka ga alama za su ce huna bidayatul haram in kuma kana fita huna nihayatul haram sayyidina sayyidina jibril alayhi salam da kanshi ya sauka daga ya sauko daga sama ya nuna wa annabi ibrahim da isma'ila cewa ga iyakar alfarma kuma daga nan musulmai suka gaji wannan ilimi na iyakan nan har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kuma yanzu abu ne sananne wannan iyaka to duk inda kai sallah a cikin da wannan ladan to kenan mu da muke zuwa makka baki yan umara alhazai da sauran mutane dan kai sallah a masallacin hotel ɗinku kuma sallacin masaukin ku na alhazai ba matsala ba ne daidai ne jama'a wannan roshin da mutane suke ce dole su tafi masallaci can kullum su ta kashe riyal biyu riyal biyar babu laifi yana daga cikin wato kokarin samun masallaci mafi girma ko ƙara kusanci da liman amma wanda ya zauna a masallacin hotel ɗin su yayi sallah shi ma yayi sallah a cikin harabi kawo kuma barnar da zaka iya yi a cikin wannan masallaci ko wannan wuri a hotel laifinta ɗaya yake da ɓarnar da aka yi a can tunanin ɓarna a cikin wannan wutan da kake a cikin maka mugun tunani ne kuma yi rikici bai da hadin bai ne da zai kuma a azabin ne wannan tunanin da zake na ɓarna kai nufin ɓarna babban laifi ne ina fata mun gane mun gane wannan jama'a da haka ba laifi ba ne don wani ya yi sallah a masallacin da ba babban masallacin ba ba ka'aba ba ya masallaci shi a kude ko a sharumansu ko a masallacin billadin da ake cewa da ka gangaro din nan kudin da ka samu kai sallah babu ne ɗaya ne wajen alfarmar da falala amma dai ka san wanda ya fi kusa da liman to ya fi samun falala wanda ya sallah inda aka fi yawa a jam'i ya fi samun falala haka nan dai haka nan dai wallahu ta'ala saboda ƙurar lokaci za mu saurara a nan insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am